matasan ƙasar mu ku tashi mu kama aiki shi dai zama na banza baya da riba na ce baya da fa'ida ko guda kwanciya ta hankali shi ne ke ta nema kullum cikin ƙasar mu ƙasan da ba kwanciyar hankali ba ƙasa ba ce ba ta ci gaba fa abin da ya sa na ke waka dai shine mu bar yaƙe-yaƙe mu bar hasada da wani munafurci ce kuce saboda duka bai da amfani sai dai ta mai da ƙasa baya abin da nake gai dai kullum a cikin waka ta shine kwanciyar hankali yayi yawa cikin mu a bari yaƙe yaƙe da zubar da jini da yawan zaman banza saboda su ne ke mai da ƙasa baya hiya da yanda tunanin mutum ma yake misaltawa to kana da album nowa ko single nawa eh to single guda ɗaya gare ni amma wanda na ruta suna aji ina so in hudo su amma kuma babu halin huddosu saboda huddosu sai da kuɗi sosai ban da ed ko guda ni dai ne cikin ɗinkin da nake ina dan samu ina da karkasi cikin wayata ina samu ina gyaggyara wasu wakoki amma waƙoƙin da nake da a gaskiya suna da ɗan yawa kaɗan edkin da dai nake so shine na yin shiga studio in huddo na kamar su difa da wani sauran wajaje zubar da jini yana ta yawa to shine ni kuma sai naga kawai ina kishin in yi waka saboda matasa su tashi a daina yaƙe-yaƙe da zubar da jini da zaman banza wasu abubuwan da ya kamata a hudu waka da shi a nan kin bamu da shi kenan sai fafasi abin da nake kira ga samari matasa shine su tashi su kama aiki su daina yin zaman banza da zaman kashe wando da zaman yi ma 'yan mata karya baka da kodala kenan wannan hayaniya ce shine ke sa mutum sai kaga an biya mutum ya je don ya kashe mutum kuma saboda babu imani babu tsoron Allah in kana aikin ka menene zai saka ka kushe da wani ka gune da wani aiki yau shi kadai ne ke biya to zarta bai da kyawu a rayuwa shi yasa mu tashi mu nemi namu yahi Matasan ƙasar mu ku tashi mu kama aiki, shi dai zama na banza, baya da riba na ce baya da fa'ida ko guda, kwanciya ta hankali, shi ne mu ke ta nema kullum cikin ƙasar mu, ƙasan da ba kwanciyar hankali ba ƙasa ba ce ba ta ci gaba fa.